jama'a muna farin cikin tarbon ku ga shirin sashen wasu numura amurka a wannan rana ta su daga nan washington dc akan mitoci da dama da suka hada da mita 22 da 25 a jamhuriyar niger kuma ana jimu kai tsaye ne ta gidajen rediyo irin su amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da niya a birnin kwanni a duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com To tare da fatan kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC Aliyu Mustapha Sokoto ne tare da Maryam Dauda a nan Washington za mu kama muku na wannan la'asariya. Bayan mun gama baku labaran duniya za ku ji cewa wani ɗan ƙungiyar maharan boko haram mai kimanin shekaru saba'in ya kwance damar da yake dauke da shi na mai. to a kasar kamar wannan ta faru a najeriya kuma wani alkalin kotun tarayya da ke nan Legas ya bai baiwa gwamnatin tarayyar najeriya ikon ci gaba da aje wasu kudade kusan naira miliyan 400 da hukumar efcc ta gano a wani shagon mai hada-hadan kudaden kasashen waje da ke tsibirin victoria a nan Legas. To, ko bayan wannan muna da rahoto akan ƙarin mutanen da 'yan Najeriya suke maiduwa game da dakatarwar da shugaban Najeriya yawa wasu manyan kusoshin gwamnatin tashi jiya. Akwai ra'ayoyinku a kuma, shirin sai bango ya tsage, amma duka sai ba Maryam ta gama baku labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kai ziyara a ƙasar Masar a ci gaban ziyarar karfafa zumunci tsakanin Amurka da ƙasar ta Masar a cikin kwanaki 100 na shugabancin shugaba Donald Trump. ana sa ran matis zai gana da ministan tsaron kasar masar sarki sobi da shugaba abdul fattah LCC wanda ya kai ziyara fadar white house a cikin farkon watan nan kuma wannan ce ziyarar shugaban kasar masar ta farko tun bayan zuwan tsohon shugaba hosni mubarak a lokacin tsohon shugaba barack obama a shekarar 2009 hargitsin siyasa da aka yi a masar a shekarar 2011 ya hamɓarar da gwamnatin mubarak abinda kuma ya zamo mafarin rikicin da ya kawo tsohon shugaba lcc wanda ya yi mulkin kama karya ana sa ran mata zai karfafa masar wato zai karfafa wa masar gwiwa kasar da ke fama da matsalolin siyasa da tattalin arziki da tsaro akan ta tsaya kai da fata wajen yaƙi da ta'addanci a daidai lokacin da yankin mashigin sinai ke fuskantar barazanar tsaro da ma wasu birane kamar yadda aka gani a munanan hare-haren da aka kai mako ɗaya kafin bukukuwan easter a wata coci a birnin alexandria da tanta da 'yan ƙungiyar isis suka kai A yau Alhamis ƙasar Amurka ta tabbatar wa ƙawayenta cewa gungun rundunar mayakan ruwa na USS Carl Vinson ya kama hanyarsa ta zuwa arewacin tekun Pacific don takawa shirin nukiliyar Koriya ta Arewa birki. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da aka samu rahotanni masu karo da junansu na cewa jirgin ruwan mai dakon jiragen sama da ma wasu jiragen ruwa sun riga sun tafi yankin tekun na Pacific. Da yake magana ranar 11 ga watan nan na Afrilu, shugaba Donald Trump ya ce za mu tura tawagar jiragen ruwan yaƙi kwanaki uku bayan da gungun jiragen yakin suka bar yankin Singapore. Admiral Harry, kwamandan rundunar sojan ruwan Amurka na yankin Pacific, ya sanar a ranar tara ga watan nan cewa ya ba da umarnin jiragen yaƙi sun nufi arewa bayan sun bar Singapore kuma ba za su tsaya gaba Australia ba kamar yadda suka tsara a da. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu adawa da gwamnatin kasar Venezuela sun lashe takobin ci gaba da yin zanga-zanga a yau Alhamis don wa shugaba Nicolas Maduro sauka daga kan kujerar mulki. Kwana ɗaya bayan da tashe-tashen hankali suka yi sanadiyar mutuwar mutane biyu, kuma an kama ɗaruruwan mutane a wannan zanga-zangar ta adawa da gwamnati mafi zafi da aka daɗe ba a ga irinta ba. Dubban 'yan ƙasar Venezuela sun ɗunguma kan manyan titunan Caracas a jiya Laraba, tare da gungun masu goyon bayan Maduro da kuma masu adawa da shi da manufofinsa na gurguzu. Jami'an tsaro sun yi amfani da barkonan tsohuwa a wata unguwa da ke yammacin babban birnin ƙasar, kuma wani matashi da aka harba a kai a kusa da wurin da aka yi zanga-zangar nuna adawa da gwamnati. Ya rasu a lokacin da yake ɗakin fiɗa. An dai ɗora laifin mutuwar matashin a kan ɓangaren masu goyon bayan gwamnati da kuma kisan wata mata a San Cristobal. Yanzu haka dai ana gudanar da bincike a kan kashe-kashen da aka yi. An samu rahoton kisan wani dogarin wanzar da zaman lafiya a lokacin zanga-zangar a jihar Miranda kusa da Caracas. Idan aka haɗa da mace-macen da suka faru jiya Laraba da kuma waɗanda suka faru a cikin makonni uku da suka wato da aka kwashe ana wannan zanga-zangar sun kai takwas kenan. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China ta ce hukumar haɗin gwiwa 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da ake kira Interpol da Turanci. Ta ba da umarni da a kama wani hamshakin attajiri mai yawan sukar jam'iyyar kwaminisanci Guo Wangi ba tare da yin ƙarin bayani akan laifuffukan da ake zarginsa da aikatawa ba. Abin da kawai muka sani shine jami'an 'yan sandan ƙasa da ƙasa sun riga sun ba takardar izinin kama Guo. in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar ta china mr lukan a sa'ilin da yake magana da manema labarai ra'ayoyi sun bayyana bayan da sashen mandarin na murya amurka ya yi wata hira da mr gu wanda a baya ya ce zai ba da bayanai a kan rashawa da suka wato da suka shafi shugabannin china a baya mr Gu ya yi zargin cewa manyan jami'an gwamnatin china ko iyalansu na da kamfanoni a ɓoye ya yi bayani sosai a hirar ta jiya laraba amma ba a tabbatar da sahihancin abubuwan da ya faɗa ba mr guo wanda ya hira da muryar amurka ta tsawon awa ɗaya ya ce umarnin kama shi da hukumar interpol ta bada yana da nasaba da siyasa kuma don a hana shi yin wannan hirar ne. To, Maryam Dauda ta kawo muku labarai daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington. To, sai rahotanninmu kuma za mu share fage ne a ƙasar Kamaru, inda wani dattijo dan kunar bakin wake ya ce na ta'asar da ta janyo asarar rayuka. wani dan kungiyar maharan boko haram mai kimanin shekaru saba'in ya kwance damar da yake dauke da shi na bamabamai a kusa da wani anda jami'an tsaro na kasar ta kamaru suke yin binciken kwakwaf a garin kwalfata anda ya yi sanadiyar kashe wani jandarma guda ɗaya mai suna jerome manjan da kuma halaka waɗansu fararen hula guda uku haɗi da maharin guda daya wannan hari dai ya zo daidai ne a lokacin da gwamnan jihar arewa mai nisan mijin yawa bakari ya yi bulaguro zuwa birnin yawunde domin halartar wani taro da ake shiryawa na bikin da za a gudanar a ranar ashirin ga watan Mayu na wannan shekaran. Na nemi jin ta bakin gwamnan amma abin ya faskara na kici da Mr. Nicola mai bawa gwamnan ne shawara ta bangaren tsaro. Il faut dire que euh, vient de subir une attaque. Eh kun san dai an kai mana hari a garin Kolfata amma mun samu nasara. Yanzu dai mun karfafa matakan tsaro a wannan bangaren ko da yake gwamnan mu ma baya nan amma dole ne mu tsaya mu ga cewa mun cimma nasara. To koya yan kato da gora suna ci tasiri gaba da aikinsu kuwa Oui, les forces d'autodéfense sont là, les groupes. Yan kato da gora ai suna kokari mutuka gaya ba dan su ma ai da abin ya faskara. A yan kwanakin nan dai har-haren Boko Haram ya yi sauki musamman ma a can jihar Arewa mai nisan kasancewar irin matakan tsaro da gwamnatin kasar ta dauka. Amma yanzu dai abin ya fi tsamari a garin Gwaza da garin Madagali da kuma garin Makolo ko Micika waɗannan garuruwa dai suna kusan da kan iyakar kasar Kamaru da tarayyar Najeriya. mama Awal Garba muryan Amurka daga kasar kamaru to a gaishe ka awal sai kuma najeriya inda wata kotu ta yanke hukunci kan wasu makudan kudaden da aka gano a lagos wani alkalin kotun tarayya da ke nan lagos justice rulwan aikawa ya baiwa gwamnatin tarayyar najeriya ikon ci gaba da aje wasu kudade kusan naira miliyan 400 da hukumar efcc ta gano a wani shagon mai hada-hadan kudaden kasashen waje da ke tsibirin victoria a nan lagos har ila yau alkali aikawa ya baiwa hukumar efcc umarnin ta buga talla a wasu jaridun najeriya da zai kira ga duk wanda ya san kudaden da aka gano a wannan shago a tsibirin victoria makonni kusan uku da suka gabata da ya taho kotu ya gabatar da shaidu na mallakan wayannan makudan kudade alkalin da ya bada kwanaki goma sha hudu na cigiyan wayannan kudade in ko ba haka ba kotu za ta mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade har abada karar da hukumar efcc ta hannun ɗaya daga cikin jami'anta moses awolosi ya shigar a gaban kotun ya ce an samu wayannan kudaden ne a cikin wasu manyan jankuna da aka fi sani da ganin masgo a wani shagon mai musayar kudaden kasashen waje shagon kuma da aka shafe kusa. kusan shekaru biyu ba amfani da shi ba yanzu dai hukumar ta efcc ta ce tana rike da wani mai suna muhammad tauhid wanda ya mallaki wannan shago wanda kuma ya ce wani babban jami'in gwamnati mai ci yanzu ne ya ba bashi wa'annan kudade da nufin sauya mashi su zuwa kudaden kasashen waje alkalin kotun justice Relwan aikawa ya tsaida sha tara ga watan gobe a matsayin ranar da zai ci gaba da sauraron wannan kara idan dai za a iya tunawa ko makonni biyu da suka gabata sai da wata babbar kotun tarayya da ke nan Legas ta ba da umarnin hukumar efcc za ta ci gaba da rike wasu makudan biliyoyin daloli da naira da aka samu a wani katafaren gida da ke nan Legas har sai wanda yake ganin kudadensa ne ya gurfana gaban kuliya domin ya karɓe su tuni dai hukumar nia da ta ce nata ne gwamnatin tarayyar najeriya ta dakatar da shugaban hukumar bisa zargin cewa wayannan kuɗaɗe akwai ayar tambaya a kansu yanzu haka dai 'yan najeriya na ci gaba da mai da martani dangane da wayannan kuɗaɗe da ake ganowa da kuma matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na dakatar da wasu jigajigan gwamnatin kasar a ci gaba da yaki da take yi da cin hanci da rashawa. sana Musa ya shi Alhamdulillah wallahi tallahi mun yi farin ciki talakawa suna farin ciki kwarai da wannan da wannan da wannan kuɗi da ake kamawa kuma Allah ya taimaki wannan tsohon ubangijin Allah shi ba shi lafiya saboda wannan kuɗi da kake da ake kamawa ba karamin tashi hankali bane ga barayin talakawa kuma suna jin daɗi saboda sun tabbatar da cewa wannan kuɗi da aka kama ba zai tafi aikin banza ba ba Buhari ko abin da zai musu da shi ya kuka ji game da wannan kuɗaɗe da aka kama hukumar EFCC ta kama eh gaskiya muna farin ciki da yanayin yadda EFCC ke gudanar da aikin ta kuma muna musu murna Allah ya ƙara fara buɗa musu akan aikinsu. A waje ɗaya dai hukumar ta EFCC yanzu haka ta gudanar da wani bincike na kwakwaf akan wasu gidaje inda aka ga wa'ancan makudan kuɗaɗe na biliyoyin dala ce kuwa har da gidan tsohon gwamnan jihar Bauchi Alhaji Adamu Ma'azu wanda ya taɓa zama tsohon shugaban jam'iyyar PDP da kuma gidan tsohon gwamnan jihar Anambra Mr. Peter Obi Babin Jibrin Murai Amurka daga Legas. yau a gaishe ka baban gida daga tsohuwar hedakwatar Najeriya bari mu je sabuwa wato Abuja mu ji karin martanin 'yan Najeriya game da dakatawar da shugaban Najeriya ɗin yawa mukarrabansa manya guda biyu jiya wato sakataren gwamnatin tarayya da kuma shugaban hukumar asalai ta ƙasa. shugaban kungiyar rundunar adalci ta najeriya alhaji abdulkarim ɗayyabo na ma ra'ayin cewar wannan mataki da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka dama can shine abin yi babu yadda za a yi daman mutum kamar buhari ya an yi ce korafe korafa akan mutum to ko da abin nan ba gaskiya bane ya kamata a ce an canja masa guri to banda kuma abin da kanshin gaskiya to illa kawai tun da matsala ce ta siyasa kuma wata harkokin da ike ciki yanzu ya tsinci kansa a cikin akwai mutane da igada shi iyayen gida da yaran gida to kuma wani lokacin yaran gidan ma ba tsari hatsari akan iyayen gida kazalika su ma jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya bisa ga dukkan alamu sun yi marabalale da ɗaukar wannan mataki kamar yadda Abdulmajid Danbarki Komanda ke cewa wannan abin ya mun daɗi wajen dakatar da babacir mu a dukkan da muke kenan dukkan waɗanda suke bin shugaban kasa da niyyar ta haɓaka cin hanci da rasha lokacin da shi ike yaƙi da cin hanci da rasha ba? to iri irin su Allah ya cire su daga sanatin mai girma shugaba Muhammadu Buhari. Haka kuma kamar wannan na ma'aikatar tsaro na ƙasa domin duk irinsu irinsu Allah ne yake mana aiki a cikin gwamnatin saboda munufar mai girma shugaban ƙasa mutufa ce da yake son ikakkafa cin hanci da rasawa. Amma ai duk zargi ne ba wai an tabbatar ba tukunna ko? Eh zargi ne amma kwayar da cire shi din in ya so a ci gaba da bincike. A baya dai lokacin da Majalisar Dattawan Najeriya ta zargi sakataren gwamnatin tarayyar injiniya Babacir Lawal da badakalar kwangila da kudaden tallafawa 'yan gudun hijira. Wata kungiya mai zaman kanta nan Abuja wato Katban ta yi tattaki har zuwa jihar Yobe don bin diddigin aikin kwangilar da ya janyo wannan cece kuce. Daga bisani ta kira taron manema labarai inda ta wanke sakataren gwamnatin tarayyar. To ko me za ta ce yanzu da aka dakatar da shi? Tambayar kenan da na wa shugaban wannan kungiya Comrade IG Wala. Idan za za mai da hankali akan bincike da mu muka yi bisa zargi da majalisar dattawa suka yi a lokacin karere ko zatuttuka da suka yi wadda yake da nasaba da zargi da aka yi na cewa ba a aikata kaza ba ba a yi kaza ba a'a yayi kaza yayi kaza duk waɗannan abubuwan mu su muka mai da hankali muka tono muka tabbatar abubuwan da ake cewa an ba da ayyuka a bangaren wato north east ba a yi ba kamar yadda wasu kwamishinoni suka zo daga can yobe suka faɗi mun je mun kayyata mun ga ayyuka da aka yi akwai zargin cewa ya ba wa kamfanoninsa ne kwangila ta wannan miliyan ɗari biyu da saba'in da wani abu mun je mun tabbatar ba haka ba ne. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. yanzu karfe goma sha ɗaya da kwata na safe a nan sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc a shirinmu na dare na yau za mu kawo muku wannan rahoto daga niger mu addu'ar da muke kenan dukkan waɗanda suke bin shugaban kasa da niyyar ta haɓaka cin hanci da rashawa lokacin da shi ike yaƙi da cin hanci da rashawa to iri irin su Allah i cire su daga gwamnatin mai girma shugaba Muhammadu Buhari to wannan ba ɗanɗanon abin da muka so ku ji ba ga wanda muke so ku ji To ga alama muna da cikas ga kokarin da muke na kamu ku da musu mu kamu ku wani ɗanɗano ne game da rahoto game da wata cuta da ta faru a ta bayyana a Nijar wanda kuma a shirinmu na dare da wannan rahoton za mu yi shimfiɗa domin mu ji ku kan abin da yake jin cucucuci da suke ɓalla mana a cikin nahiyar mu ta Afirka yanzu ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Senata Ali Malam Wakil shugaban kwamitin yaƙi da talauci da fatara na Majalisar Dattijan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Ga mai tambayar mata farko a yau. Assalamu Wa alaikum salam. Ya barkanku da yamma. Barka ka dai. sunana suleiman musa da maturu tambayar da nake so na yi wa sanata ita ce a kamar mu a nan eriyan a north east wato arewa maso gabashin ƙasar nan muna da yawan mutane talakawa ko kuma mu ce muna da yawan mutane da yaƙi ya ɗaiɗaita su suka bar garuruwan su suka dawo suka zama kamar 'yan gudun hijira to amma gaba su bisu kasance 'yan gudun hijira ba sun zauna a cikin mutane yawancinsu ma sun zama da su da 'yan garin kusan ɗaya ne ma'ana talauci ya kassara su har ma ba sa iya samun abincin da za su ci ko da sau ɗaya ne a rana a matsayin majalisar dattawa wanne irin hoɓɓasa suka yi wajen siga sun kawo tallafi na musamman da zai kautar da wannan raɗaɗin talauci talaucin wa'annan talakawan sannan kuma wanne irin kwamiti suka naɗa tunda kowane irin tsadar abinci ana ana ta'allaka shi ga 'yan kasuwa ko kuma tashin dala to kuma yanzu za a tana ta sauka to to wani irin su majalisar ta wani irin kwamiti suka da ko kuma ya suka duba al'amarin wajen kawo wannan ragi a wannan harkan abincin batun yan kasuwa dinnan da batun abin ina ganin kamar ya ansa tambayar ban san dai batun wani kwamiti aka kafa na taimakon waɗanda suka saje da mutane ainihin maganarsa a kan cewa ya za a taimaka a yanke wannan talauci da yake damun mutane musamman wannan akuba da Allah ya mu na boko haram inda mutane suka bar eh, gidajensu suka rabu da iyalansu sanata ne abin na bayani cewa yawa ai abin da sanata abin da nake nufi kenan abin da muka yi a majalisa shi ne lokacin da aka samu korafe korafe cewa a eh, kungiyoyi masu zaman kansu da suka zo da kasashen ketare da na cikin gida sun kawo tallafi wanda wasu jami'ai aka ce sun yi awon gaba da shi wato sun yi faɗi da mali za su ga cewa an kama har ba wannan sansani sansani da sauransu haka muna nan har yanzu kwamitin bata ba da rahoto ba amma mun ba da wani karamin rahoto wanda kowa a najeriya ya san cewa ya jawo wani tungaji ana takkace na ce a je gaba a dawo ba ah, muna sane da su kuma muna damuwa da abin da suke yanzu haka ma akwai kwamiti karkashin sanata david umaru daga niger duk akan wannan matsalar yan gudun hijiran mu nan da jihar arewa maso gabas yadda yunwa yake addaban su in kika gani akwai abin da ake kira mai malnutrition wato ciwon yunwa ya kama yara da sauransu haka muna yin wani abu saboda mu ma wurin muka fito ni da nake muka magana ni ma ɗan jihar arewa maso gabas ne kuma kullum gado majalisa don mu yi na kare arewa maso gabas nan ne a gaban mu. to malami na gaba bismillah ko. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam. ni ne kuma tumarila muhammad shigo masu cikin jihar yanzu. to. ina godiya da tare da ya saurare mu cikin program na ba ni tambaya ta guda ɗaya shi ne. ina tambayar sanata menene bambancin property da aka yi na baya da kuma inda za mu gani a kasa a yanzu hmm. wancan na baya da wuce a mata ce wasu property muna nan muna nan a cikin talauci ba mu koyi ba kuma yanzu kunci da talaucin da muka yi ganin ya mun kanada To malam malam inda inda zaka saurara don ya riga ya ba da ansa wani ya yi tambaya makamancin wannan. Malami na gaba bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka ku da yamma. Barka ka dai. Yawwa ina sanata barka da zuwa wannan filin da ake tare da shi. Barka mu da waraka. Da Allah ni ina tambaya ne dai a tambayar da zan yi akan. Me ya sunan ka tukunna malami? Sunana Usman Nazbi daga Damaturu. To malam Usman muna jin ka. Yawwa daman tambaya na akan sanata wani hoɓasa yake akan matasa ya ga sun samu aikin yi ne saboda mu a majalisa Kana nufin a ba su aiki a majalisa? A'a, kamar su matasa ya zama na shi wani irin shigar da ishin su yi a majalisa yadda su za su samu aikin yi matasan. To, sanata gare ka. In ka dubi tsarin kundin mulkin ƙasar nan, musamman sashi na biyu, ya yi magana cewa gwamnati ana yin gwamnati ne saboda walwala saboda tsaro saboda buƙasa tattalin arziki saboda kare mutuncin 'yan ƙasa. Batun wani kwamiti, kwamiti kurin wani ɗan sashi ne don a samu a ga cewa mutane sun yi abin da ya dace a kan abin. Amma ka duba duk shi tsarin kundin mulki ya ta'allaka ne a kan wannan yaƙi da talauci da sauransu haka. Ba sanata ban tare numfashinka ba. ina jin abin da yake nufi kai wani bil ka gabatar bari mu yi da turanci me ka gabatar ma majalisa ba kukan gabatar da shawara ba ko bil ne ko doka yawa eh, to shine yake son ya san kai wace ka ah. gabatar ah, in duk wani mai lura da al'amuran majalisa ba wani mutum ɗaya da zai yi tinkaho ce ko doka ka kawo sai 'yan wanka sun amince kina ji ko kowa gudunmawa da yake bayarwa zuwa wurin wannan na farko tukuna zan gaya cewa ɗaya daga cikin abin da ko na bar majalisa wannan north east development commission wannan cibiya na bunƙasa jihar arewa maso gabas yadda muka same ta na biyu na gaya cewa mun doka wanda a matsayin shugabanci nawa za a sami ma'aikata wanda za ta lura da wannan yadda ake batun yaƙi da talaucin nan ai yi magana cewa za a ina mai sha bamban da na baya kamar yadda na faɗi cewa babu wani ginshiki ne dama ko wani ma'aikata shi sa wannan na pep din ma zo ya tafi shi sa wani pep na sani abace zo ya tafi shi sa wani rural development na um, baban gida zo ya tafi shi sa ma shagari hausa estate na shagari tafi haka amma namun nan yanzu mun yi wata ma'aikata wanda ginshiki ne kowane gwamnati ta zo za ta samu inda za ta samu bayanai da sauransu haka kuma na uku in kika duba muna ta canza dokokin ƙasar nan wanda mutane za su zo su samu abin abinan su samu mm, zaman lafiya yadda za su kawo jarin su ranar alhamis da ya shige kwamiti nawa da ofishin jakadancin birtaniya mun yi wani zama na musamman da kungiyar masu zaman kansu wato community based organization inda muka tattauna wannan ya za a yaƙi talauci ya za a yi ma'aikatan mu nan da sauran matasan nan mu su samu aiki abin da yake so su gane talaucin nan fa sai mun cire talaucin zuciya na farko tukuna ne babban abin da yake damun kuma na biyu sai mun yadda cewa ba za mu raina jari ba na uku kuma sai mun yadda cewa ba za mu raina sana'a ba na hudu kuma sai mun yadda cewa kowa akwai iyakar mizani da arziki a ya mishi na hudu sai mun cire kyashi cewa in ga makwabci ne yana da kaza ke suna yi kaza in na raina nawa shine ina cikin talaucin zuciya da sauransu to mutum na gaba bai samin lako Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya barka da yamma. Barka ka dai. Yawwa ni tambayan da zan yi sana suna dan isiya ku bi ma ni chairman na NURC e da LUDFC. E to. Ina son yi wa ta tambaya akan tun da dai magana ake akan radadin talauci da sauransu da ake fama da shi a ƙasar nan. To sanata da ya eh. bada ansa malam in dai ka saurari filin nan don duk tambayoyin da duk tambayoyin da kana kusa duk tambayoyin da na baya dinnan suka yi ya danganci radadin talauci kuma sanatan din ya yi bayani a kana da wata tambayar ko kuma ka miƙa mana gaba da kai na bayan ka kai assalamu alaikum wa alaikum salam suna na malam ibrahim to ina ma mai girma sanata barka da zuwa ana fili a yadda wani lokaci a Mr. Sanata ganin cewa in ka duba kudancin najeriya za ka samu akwai kamfani kamfani wanda su al'umma na mutane suke suka dogara da shi ta wajen yin ayyuka amma mu a nan kamar arewa maso gabas na najeriya za ka samu ba mu da irin wayannan kamfani kamfani ko na gwamnati ko wani abu ba sa irin kokarin da kana yi a majalisa ba alal misali a nan yanzu kamar garin yobe muna da yan guru oil mill a garin guru ya durkushe baya aiki sannan muna da akwai kamfanin fertilizer a gujiba baya aiki sannan akwai wani guri da yake fito da ruwa ana kiran shi dofarga shi ma baya functioning wani kokarin sanata yake yi a majalisa saboda a ga cewa irin wayannan abubuwa mun same su a arewa maso gabashin najeriya saboda kar kar yara su alaka da aiki gwamnati. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin na sai bango ya tsage. Tuma da bari mu muku dandana nan da muka ce za mu kama muku game da rahoton da za mu kama muku dare daga Nijar. Le district sanitaire de Difa a entrepris une investigation poussée Ministan kiwon lafiyar al'ummar Nijar Dr. Ilyasu Idi mai nasara kenan a taron manema labaran da ya kira domin bayar da tabbacin bular annobar cutar anta da ake kira hepatitis viral nau'in A a yankin Difa. To kamar da na ce wannan zamu yi shimfiɗa da shi domin jin ra'ayinku kan abubuwan da suke janyo mana cuce-cuce a kasashen mu na Afirka yanzu ga ra'ayinku. Sakonmu na farko a yau ce salam BOA Hausa matakin da shugaba Buhari ya dauka na dakatar da sakataren gwamnatin shi da shugaban hukumar leƙen asiri bisa zargin su da cin hanci da rashawa ya yi daidai da fatan hakan zai zamo darasi ga sauran. Dama 'yan magana na cewa ganin buzu a masallaci ya ishi tinkiya wa'azi. Sako daga da Sa'idu Daura. Sai kuma sakonmu na gaba yake cewa salam BOA Hausa ku bani dama don Allah domin in yi kira ga shugabannin kungiyar jama'atul izalatul bid'a wai kamatu sunna reshen Kaduna da Jos. Ya kamata shugabannin wannan kungiya mai albarka ci zu tsoron rabbi samawati wal ardi su ɗebe duk wani son zuciya da hangen wani abu tare da haɗe kai wuri ɗaya domin ci gaba da kira ga shugabannin siyasa marasa kishin ƙasa da talakawa da murya ɗaya domin ceto talakawan daga halin da suke ciki na tsadar rayuwa da rashin sanin muhimmancin su da shugabannin siyasa ke nunawa daga ƙarshe nake fatan Allah ya sa wannan kira nawa zai faɗa kunnuwan waɗanda na yi domin su sako daga malam na Sa'idu Gayari a jihar Zamfaran Najeriya sai kuma wannan sakon ya ce rusa hukumar zaben ƙasar turki da shugaban ƙasar yayi abin takaici ne matuƙa sako daga Hadiza matar mai kayan miya a Kutas Gombe To gai sheku, to ga miliyan da labarai a takaice. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya kai ziyara a ƙasar Masar a ci gaban ziyarar ƙarfafa zumunci tsakanin Amurka da ƙasar ta Masar a cikin kwanaki ɗari na shugabancin shugaba Donald Trump. Ana sa ran Mattis zai gana da ministan tsaron ƙasar Masar da shugaba Abdul Fattah El Sisi wanda ya kai ziyara a fadar White House a cikin farkon watan nan kuma wannan ce ziyarar shugaban ƙasar masar ta farko tun bayan zuwan tsohon shugaba hosni mubarak a lokacin tsohon shugaba barack obama a shekarar 2009 a yau alhamis ƙasar amurka ta tabbatar wa ƙawayenta cewa gungun rundunar mayakan ruwa na uss carl vinson ya kama hanyarsa ta zuwa arewacin tekun pacific don takawa shirin nukiliyar koriya ta arewa birki to mariam kima bari mu sha maki birki <laughs> jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai da dare ne da marimin allah da zamu da mu muku wani sabon shiri da karfe tar da rabi na dare yanzu kama da dan ita maryam din da dukkan masashen su na murya amurka aliyu mustapha sakwato ne ke muku bankwana sai da dare yanzu ga usman da maryam da safina da tawagar yau da gobe